kawai sai alin kawai sai da suka goce yanzu ji zaran ka ji ko ko wallahi yanzu aka gari mafi mun ba mun fita ji abin kuma daga arewa ya fito wannan ban san ina amma daga arewa ya fito eh, a cikin garin bajo gane cikin gari daga arewa ya fito dai shigo garin kam kuma ya shigo cikin gari ma sai yanzu kamar wa'azi yanzu ka ji zaran arba'ar da nake ga maka kuna fita kuna barin garin kenan to jirgin ne ana ta hasashen cewa na jami'an tsaro ne to kowa da yana tsoron fita ita ma tana yin harbi daga sama daga ci kararrakin harbi harbi saboda in ka fita waje ba san me zai same ka ba yasa muke kwance gaba ɗaya mu a ɗaki har yanzu dai rahoto bai so mu cewa nawa aka kashe ba nawa kuma su suka kashe domin akwai wanda ya mana waya ta cewa fa to kar wani kuskure ce zai fito daga cikin gate wokas saboda yanzu ga mutanen nan an kawo su an sauke su a mota amma dai har yanzu rahoto bai so mu cewa gashi yaya abun ya kasance amma da yanzu gaskiya harbe harbe ya lafa jirgin ba da take shawagi yanzu magana da nake da kai yanzu bana jin ta mu da tun karfe bakwai muna gida a daji tun karfe bakwai har yanzu magana jora ba kusan dai sauran nan muna cikin gidajen muna zaune mun samu labarin cewar kaman su wannan yan bindigan kaman sun kama wannan gari ne na bajoga to ba za a ce eh ba ba za a ce a ba yanzu dai haka magana da nake da kai akwai wata mutum na yana faɗa mini cewa suna nan a baki su yan bindigan yanzu haka yanzu haka nan yanzu ma sun tada bom guda ɗaya yanzu na ga da kira ne sun tada bom guda ɗaya a wajen to me suke yi ne a cikin garin suna zuwa gidajen mutane ne ko dai takamaimai me suke yi to abin da aka ba mu labari da yake mu gani ba an ce suna je sun je wani kusan guda uku sun yi suna wa'azi sun ga mutane za su gudu sai ku zauna ba da ku ba ko muka zo nema ba mutanen gwamnati muka zo nema nan gwamnati Eh. to wannan shi ne sun yi wa sun yi sun je gamban da can sun yi wa'azi a wajen gamman na bajoga an ba mu labari sannan kuma sun zo nan wajen gidan hanyar hanyar hanyar da gidan na asibiti da kudu an ba sun zo sun yi yawa yanzu ma kuma sun zo sun taru a bakin in lambar na bajoga yanzu magana da nake faɗa maka nan suna wurin. ana ce akwai jirgin sama na shawagi a nan garin ashaka. Eh, a bajoga ashaka ba wani jirgin sama ma ya daina shawagi yanzu shiru garin ya kai kusan awa ɗaya da wani abu shiru da yanzu ba jirgin ba kuma wani abu shiru yanzu garin muna da zaune ka jama'a sun gudu ne ko kuma dai wasu dai ko suna zaune a gidajensu ne. to kamin da ke abun da sun yi safiya ne karfe bakwai ne yawanci abun ya rasa mutane a gida to amma dai ni a fahimta na dai wanda suka samu suka fitan ba su da yawa da yawancin mutane suna suna da gida dai suna zaune tukuna. sai dai kuma da na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan jihar gombe abubakar kudu umma ta waya taho ga abin da ya ce. Hello. Good afternoon, sir. Afternoon. I sent a text message to you, sir. Uh, my name is Abdul Wahab Muhammad. I report for the House Service of the Voice of America. It's uh, like I've stated in my text, I need a uh, confirmation as regards the happening in Bashoga and uh, Ashaka. How do you, how do you, how do you forget to you who don't know me, I don't know you, want me to talk to you of what is happening? Tell me what is happening in Bashoga and Ashaka. Hello? dan kai daɗe barka da rana barka da rana na aiko maka da sako yallaɓai kai wane ne sunana abdulhab muhammad ina rahoto ne wa sashen hausa na mu da amurka to me zan yi maka kamar yadda na ce a na, ina neman tabbaci ne kan abin da ya faru a bajoga da kuma ashaka sai in ina ta kama shi ya ce ta yaya ta yaya ta yaya zan yi maka tabbaci baka san ni ba ban san ka ba me ke faruwa a bajoga da ashaka ka gaya mini Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya